aikin da suka ba aikin gaskiya ne ba don Allah ya sa uniyo yake to aikin nan da suka ninga ba aikin gaskiya ne to kun san da accord da da aka yi ya kamata a ce an amshi bindigogin su an yi kantonin su hanzu ba ai ba tunda abun kaman kasuwa ne kowa yana samu abun da ya ne mutane ne yan tawaye ne da su da yan ta'adda duk aikin su guda kashe kashen da suke suna kashe talakawa wada yan ta'adda suna kashe talaka haka nan yan group army suna yi ko da ma abun da uniyo mai muna so su sa sanctions duk wanda bai bar yin aiki wannan ya kamata a hukunta shi kuma gwamnati wanda suna ana kama musu su ma ya kamata a hukunta su ba su ka sani group zarme wannan akwai gwamnati wanda suke kama musu shi yasa har yanzu suna samu suna dan karhi da su gwamnati su barkan wannan duk suna kama to ya kamata su ma a hukunta su ya kamata duk wanda bai bar wannan aiki a nuna shi kamar dan ta'adda a yake shi wanda a a ace yakin yan ta'adda to bisa damanan lalle damanan yana da masala kwarai tunda akwai wurare wanda damana ya sabka akwai inda bai sabka ba tunda bara ma akwai wurare wanda bai yi ba kenan dukiyar mu yau dan saboda yan gacca yan masa duk makiyaye sun gudu sun shiga cikin zuwan cin kusa da mangaize cikin gonakai suke mun tambaya a bar su su koma tunda an ga ce masa su ne ga nan ga tare su suna kwace musu dukiya suna kashe mutu don saboda tsoron nan ne suka komo cikin gonakai to wurin nan ba wurin zama ne ba in ba su huta ba cikin gonakai za a samu fur masala tsakanin macaya da manoma banci wannan akwai wurare can mali inda damana bai sauka ba to can ma dukiyan mali sun shigo Niger to dole ne mutanen nan sun zo sai an taimaka musu kenan in kun diba bisa eh, damanan dai muna ce a damanan wannan bai sabka wanda ya kamata kenan dukiya yana da wahala mutane su ma suna da wahala in ba da an taimaka musu ne ba abun bai zuwa gaba yanzu su mutane wanda suke ana wani irin matsala gare su kamar wanda dama ba ta kyau ba kuma sun ketaro sun shigo Nijera akwai wata kula da ake musu akwai taimako da aka ba su a taimako ba su san ba tunda har yanzu mu ga ministocin mu na macaya su huto su ci aga situation cin na azawa ba su shi amma mun san da yan sai mun tuntube su su sun tai sun yi da sansama sun dawo sun dawo ba mu sa abun da za su gyara su yi lalle masalan tunda dukiyan abincin da annan bai ishe su